an haifi tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji balaraba musa a garin kaya da ke jihar kaduna a shekarar 1936 ya halarci makarantar middle da ke zaria a shekarar 1947 zuwa da 52 sai makarantar koyon aikin gudanar da mulki da ke zaria a shekarar 1952 zuwa da 53 ya kuma aikin koyarwa daga shekarar 1955 zuwa da 60 kafin zamansa gwamnan jihar kaduna ya riƙe mukamai daban-daban an zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar kaduna a ƙarƙashin jam'iyyar prp a shekarar 1979 majalisar dokokin jihar kaduna wadda yake cike da 'yan jam'iyyar mpn ta tsige shi daga gwamnan jihar a shekarar 1981 wanda hakan ya sa ya zama gwamnan farko a tarayyar najeriya da ya fuskanci tsigewa alhaji balarabe musa ya ci gaba da harkokin siyasa inda ya zama dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar PRP a shekarar 2003 kuma ya rike shugaban gungun kungiyar jam'iyyar adawa na Najeriya wato CNPP Balarabe Musa ya bayyana marabus ɗinsa daga shugabancin jam'iyyar PRP da kuma harkokin siyasa kai tsaye a ranar 31 ga watan Agusta na shekarar 2018 inda ya ce hakan ya faru ne sanadiyar rashin cikakkiyar lafiya da kuma shekaru Allah ya yi wa Alhaji Balaraba Musa rasuwa a ranar 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Abba Hamis Sani, Times TV.